wannan babin ya ga hadisan da ke ciki kila a wancan a samu dade kila wannan a samu rage a wancan dade ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba kafin ya fitar da hukunci baya amma yan hadisi dai kawai gare ka sai ka kawo gashin gurin an kawo hadisai goma goma sha biyar wanda sun saba wa naka kuma kan za'ibi ne waɗancan kuma dai ingantattu ne saboda haka akwai aiki sosai da sosai wato karatu sai an hada ido barci ke dole alhadiyata ashar mas'ala wato alama ta goma sha ɗaya daga cikin alamomin da ke nuna kyakkyawan cikawa wasaniyata ashar da kuma ta goma sha biyu shine ma da ce almautu bil harqi mutuwa da gobara duk mutumin da gobara ta tashi a gidansa ko a mota ko ma a ina ne gobara ta tashi mutum musulmi ko mace musulma suka mutu a wannan to ana kirga su matsayin wato sun kyakkyawan cikawa wa zatul jambi da wata cuta da ake kira zatul jambi to ni ban san ma'anarta da Hausa ba amma idan ka duba cikin kafin suka ce waramun harun ya arzu fil gishayil mustaqsil lil adla'i wani irin kumburi ne mai radadi wanda yake bayyana a sashin wato wanda yake bayyana a hakarkarin mutum ko hakarkarin dama ko hakarkarin hagu kuma ciwo ne daga ciki sai ya wani irin kumburi kuma ya rinka zafi yana radadi wajen eh makwibiya ko to ita ce za lishan bi duk wanda ya mutu da makwibiya shi yasa ka ga su lokacin akan wancan ko da a akwai abin da zai zo nan gaba amma akan wancan albatsun da aka kawo kalman al-istisqa yadda muka saba istisqa ne mai ba shayar da fari ba a ce sunan wata cuta ce dole sai da na tashi ina cikin karatu na duba kamun na gada duk abin da aka kawo aka faɗo wadansu nau'ikan cuta sai da na tashi na koma da je samuwar wani likita likitoci biyu da zai ban same shi ba ɗaya na same shi to wanda na samu dama yana likita ne na Hausa amma ta ta'amari da littattafai na addinin musulunci da waɗansu manyan malamai suka wallafa tun karni na uku na hudu na biyar da na je na kawo al-istisqa'u sai buɗo wani littafi sai ga shi al-istisqa'u din nau'i uku ce duk daga cikin su nau'uka ne na cuta shine ɗaya daga ciki ita ce ke sa jikin mutum ya rinka wani fari haka ya rinka wani fari yana wani irin yana kodewa haka wadan adam ya rinka kodewa kuma ya kasance duk gabbar sa ba ta da laka baya da karfi sosai dukkan mahadan abin da din rinka ciwo to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu shine wanda mutum ke ramewa ya tsomare amma cikin sa ya zama to kaman kwariya babba duk wannan nau'in na istisqa nau'i na uku shine wanda kumburin ba a ciki kada yake tsayawa ba har a jikin mutum duk jikin mutum ya kumbura ya suntuntum ciki ma ya kumbura ta yadda inda ka rinka taba shi haka sai ka rinka jin kamar ka huda jikinsa shi ne ce a hausan ana kiranta wai faran masassara banda wannan kuma tana da wadansu sunayen amma dai wannan faran masassara dai shi ya fi shahara alamun ba amma cikin da suka kawo wannan alamun suna da suna da yawa ko shi yasa waɗansu ababen dole sai an koma wajen likitoci ya kamata mu san likitoci da mu rika koma wajen su wani lokaci saboda zaka idan ka duba kamus din larabci ko littafin fasaran hadisi sai ya ce maka nau'un min kaza kaza kaza ita ce kaza ko a faɗa ma alamomin cutar to in baka san cikakkiyar fasarar ta bada da yaranka karshen ta ka fasara da abin da bai dace ba ya zanto annabi yana nufin wani abu daban kai ka bayar da shahada kan wani abu da ba shi annabi ke nufi ba shi wancan ya samu shahada firi a fatawanka <laughs> amma hadisi annabi ba shi ke nufi ba saboda haka ka karatu ba a gama cikin akwai abin da dole sai ka tashi likita za ka je ka nema su maka bayani akwai abin da mutane mazaunin kauye za ka je ka samu a ba sunan wata ciyawa an ce tana maganin kaza ko tana abin nan kai kuma baka san wannan ciyawar ba dole sai ka je ka samu mazaunin kauye sai ka sufanta masa an an faɗa cikin hadisi an faɗa wata ciyawa mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza tana da kaza an faɗi nau'ika ta dan da ka faɗa mazaunin kauye sai ai ciyawa kaza ce ai kaza ce wannan kai kana nan cikin minni kashin fanka da yake na zaka san kaga ba za ka to shi sa ilimi lunguna da dama yake da shi ba wuri ɗaya yake da shi ba kar mutum ya dauka daga ya karanta littafi ɗaya ko ya karanta littafi biyu shi ke ya riga zama malami dole sai kai kullun kana cikin neman ilimi yanzu ban da Allah sana koma wajen wanda likita ya mu wannan bayani yadda na yadda zan fasara ta dan nan haka dan da na duba wani kamus sai shi wato shine tsananin kishirwa wanda ya mutu da kishirwa to kaga idan muka fassara wanda ya mutu a kishirwa ya da kishirwa ya shahada to kaga ba shine kuma asalin lafazin istisqa din ke nufi yana nufin wata cuta ce mai zaman kanta da wannan suna ina fata kun fahimta da kyau lisuwa lisuwa haka ne dai kumburin ciki ne dai wata dai cuta ce daga ciki take haifar da abin da za ta haifar da sarari da ake iya gani an gane ko wannan abu da muka ambata na cewa dukkan wanda ya mutu da gobara ko ya mutu da makwibiya wa fihi ahadithu hadisai da dama sun zo kan wannan ashharuha mafi shaharan hadisan an Jabir ibn Atiq an karbo hadisi daga Jabir dan gidan Atiq marfu'an hadisi ne marfu'i annabi ne ya faɗe shi yace ashuhada shuhada sab'atun siwal qatl fi sabilillah shahidai guda bakwai ne in ma banda wanda ya mutu a fagen fama to guda bakwai ne المطعون شهيد وان دي متو دوتا النوبة شهيدين والغرق شهيد وان دي متو ساكمكو أتكين رواية نيشي شهيدين وصاحب ذات الجنب شهيد وان دي متو دمكوي بياشي ما شهيدين والمبطون شهيد وان دي متو دشيو الجكي شهيدين والحرق شهيد وان دي متو دقوبرا شما شهيدين والذي يموت تحت الهدم شهيد وان دي متو ساكمكو روشي والجدا ko gini ko garu ya faɗo masa shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidatun haka mace idan ta mutu bi jum'in ita ma ta zama shahidiya to wannan fassaran jum'in din shine malamai suka masa fassara su duba a eh, in ka irin nawa ne yace sun nihaya ya tabbata cikin littafin an-nihaya fi garibul hadith wanda littafi ne na ibn al-asir kawai juz'i guda biyar ne ka san abin da ke cikin sa dukkan wata kalma mai wahala da ta zo cikin hadisin annabi ruwayan bukhari ko ma ruwayan wane ne su ya rinka dauka yana fassara ma an gama maka aiki <laughs> ya fi gari bil hadis juz'i biyar ne manya manya yasa dole sai ka tara littattafai idan ka canza riga a wata to kuma sai ka ƙara shigar da wani sabon littafi a labarari dinka in dai zaka zanto kana karantarwa sana'ar ka ne karantarwa ko yin wa'azi ko faɗakarwa in ka shigar da sabon riga a kwatin ka sai ka shigar da sabon littafi cikin labarin riga in ba haka ba sai a jirgima da kai <laughs> wallahi sai a turgi da kai to shine fassara ta yi abinda ake nufi da wannan yace ai ta mutu eh, da almar'atu ta mutu bi jumu'in da yawa ji mutum nan dhamma a wata kira'an da yawa ji mutum nan kasra a ce bi jum'in ko bi jumu'in da duk ɗaya ne yace ai ta mutu wa fi ha waladun mace ta mutu da yaro a cikin ta bata riga ta haife shi ba to kaga ya ta bamban da wancan ta baya kenan ko wanda ita kuma wajen haihuwa ne da wannan kuma a'a ta mutu da wani sanadiya wato kuma yayin da take da juna biyu tana da juna biyu ta mutu sawa'un juna biyun ne sanadiyan cikin ta ko wani abu ne cuta ce daban ta dai mutu da juna biyu wakila waɗansu ƙaunin suka ce allati ta mutu bikiran ita ce mace ta mutu suna budurwa ba ta ga 'yan aure ba shine yace abin da sa kai bambancin wannan fassara tsakanin malamai wal jum'u bi dhammi bi ma'ana al majmu' al jum'u a larabci ana nufin wani tararren abu da aka tara a ciki ko aka tara shi a wani waje ka zukur bi ma'ana al mazkur kamar da Allah ta kan ce zukur wato abinda aka taskance ko aka ajiye shi al kenan wa kasar wa kasar al jima imam al-kisa'i ɗaya daga cikin malaman qira'a kuma ɗaya daga cikin malaman lugha shi yana karanta shi bi jim'in wato da yawa jimun din nan kasra wal ma'ana ma'ana dai annaha matat ma shay'in majmu'in fiha matar da ta mutu tare da ita akwai wani abu a tattare da ita wannan abin da yake tattare da ita ka ghayra munfasilin anha wanda yake bai riga ya rabu da ita ba yana tattare yana kunshe da ita tare da ita wannan abin min hamlin imma ya zanto juna biyu ne aw bikaratin ko kuma ya zanto budurtaka ce ma'ana kenan idan aka fassara shi bi jum'in cewa matar da ta mutu da juna biyu in ma aka fassara shi kuma bi jum'in matar da ta mutu da budurtaka tare da ta ma'ana yarinya matafiya wadda ba riga an gusar da budurtaka da ba har Allah karɓi rayuwar to ita ma ana kirga wannan a matsayin shahidiya ba ta riga ta taɓa yin aure ba ko ba ta taɓa yin fasikanci ba tana matafiyanta har Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarta ba tare da an taɓa gusar da budurtaka So ita ma tana matsayin shahidiya inda musulma ce daga wajen su hukunce hukuncin sai kai ta jin sun ban mamaki shari'a ke akhrajahu malik wannan hadisi imam malik ya rawaito cikin mabba wa abu Dawud da imam abu Dawud wa nasa'i da kuma Ibn majah da Ibn hibban fi sahihi da imam al-hakim an-nisaburi da imam ahmad wa qala al-hakim sahihul isnadi imam al-hakim yake cewa wannan hadisi ne mai ingantaccen sanadi wa wafaqahu az-zahabi kuma zahabi ya tarayya da shi wajen inganta wannan hadisi malam albani ce walastu ashakku fi sihati matnihi ko alama bana shakka dangane da ingancin matanin hadisi anna lahu shawahida كثيرة taqaddama أكثرها domin hadisin yana da shawahid hadisan da ke masa shaida wanda duk sun gabata ta wadansu da dai kuma ababan da ke cikin hadisin ai duk sun gabata cikin hadisai ingantattu a baya to shi yasa ce ko shakka ba na yi dangane da ingancin matanin hadisin wato gundarin hadisin bakin hadisin ko da ba ba mu duba sanadin ba in ji albani وروى الطبراني امام الطبراني يروي وانا حديث من حديث ربيع الانصاري daga hadisin rabi'in al-ansari marfu'an bihi nawahu dun zikr al-hadim amma shi bai ambaci al-hadim ba qala al-munziri wa tabi'ahu al-haythami imam al-munziri ke cewa tabi'ahu al-haythami wa ruwatuhum mutajjum bihim fi as-sahihi mazalin da suka rawaito wannan hadisi an kafa hujjar da cikin bukhari wa rawa ahmad haka imam ahmad ya rawaito hadisi min hadisi marfu'an bi lafzi al-mayyit min wato hadisin Uqba ibn Amir wanda yake marfu'i da lafazin da ke cewa al-mayyit min shahidun wanda duk ya mutu sakamakon mafiya to ya zama shahidi wa sanaduhu hasan fi jawahidi sanadin wannan hadisi hasan wato hasan ne wanda yake da samun hasan fi amma idan an zo fagen باب في حديث ابي هريره المتقدم في الخامسه اخرجه احمد وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد انانه وحديث جابر بن عتيق المار انفا امام الباني wannan jumla cikin wannan hadisi ta zo a cikin wani sati na tsarok hadisi Abu Huraira a wani sati na hanyoyin hadisin Abu Huraira wanda ya gabata lokacin da ake magana kan alama ta biyar wanda Imam Ahmad ya rawaito shi amma a cikin wancan sanadi akwai Muhammad ibn Ishaq wato sahibul siyar wanda shi Muhammad ibn Ishaq mudallas ne wa qad an anahu mudallis idan roto hadisi ko idan mutum mudallis ne roto hadisi kuma ya roto da shi da siga ta an ana to ana kira da hadisin sa a matsayin da'ifi hatta yusarraha bi hatta yusarriha bis sama'i har sai lokacin da yace haddathana aw akhbarana ko haddathani ko aw akhbarani amma idan ya kawo da siga wanda ke tahtamilu sama wa tahtamilu ghayra sama la yuqbalu wannan kuma wani fagen ne daban sai an karanta masa lafa yanzu kawai mu dai ubar haka ba kada an ana ya kawo shi da da an ana ma'ana ya ce an kula wa abin da yake sawa idan ka ce haddasa ni fulan ko haddasa na fulan ko akbar ni fulan ko akbar na fulan wannan kana da tabbas wane ya ba mu labari wane ya bani labari wane ya ba mu hadisi wane ya bani hadisi wannan tabbas malamin hadisi baya faɗin wannan sai ga wanda ya san ya ji daga wurin shi kai tsaye amma idan yace hadhal hadisu an fulan wannan hadisi ne daga wani to shine suka ce wannan baya da ma'ana ma'ana guda biyu gare shi daga wani kai kaji daga gare shi din ko daga wani amma kaji ta hanyar wani sai ka boye wannan wani, to wannan wani da ka boye yanzu muna son ka bayyana mana shi dan mu san shi kafin mu inganta hadisi tun da ka boye shi kaji wannan sai mu ce to hadisin ka ba za ka karba ba musamman kai ga halinka an san ka dama kana iya yin dalili tadlisi shine mutum ka ga hadisi a zahirin sanadinsa wato ba tangarda amma a ciki akwai tangarda الثالثة عشر لا أبا بيتي الثالثة عشر واتو علامة تقوم شاء الموت بداء السلي ga wata cutar sai ku samu mata suna a Hausa za mu fassara ta yanzu ko da ke nan likita ya faɗa mun sunanta al-mautu bida'i silli wato mutuwa da cutar da ake kira as-silli wannan as-silli din da yawa sinin kasra kamar yadda yazo cikin al-qamus muhid na fayrus abadi wa ha ko kai mata kasra ko kai mata dhamma ko kace as-sillu ko kace as-sullu an gane ko menene sai ce qurhatun tahaduthu fi ri'ati kamar wani miki ne ko wani kurji da yake fitowa kan huhun mutum ko a jikin huhun mutum an gane ko in ma za su jambi in ma dai wannan mikin ya haifarwa da mutum makwifiya wanda muka yi bayanin ta a baya auzuka ko ya haifar masa da wani zazzabi au alun tawil ko ya haifar masa da tari na dindindin fa talzamuha umma hadiya sai ya kasance tarin wannan yana takuɗa da zazzabi wanda yawanci baya rabuwa da mutum shi ne mai cutar tv ke da hausa mai tarin fuka to kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan almautu bida'i silli wato mutuwa da tarin huka ɗaya ce daga cikin alamomi na mutum ya kyakkyawan cikawa ɗaya ce daga cikin alamomin da suke kawo cikawa li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sira da mun tabbata gare shi ya ce al fi sabilillahi shahadatun wanda aka kashe a tafarkin Allah yayi shahada wan nufasa'u shahada shahadatun haka matar da ta mutu da biki ita ma ta yi shahada wal harafu shahada ma wanda ya mutu a sakamakon gobara shi ma ya yi shahada wal barku shahada haka wanda ya mutu sakamakon ambaliyar ruwa ko ruwa cin shi ya yi shahada wal sillu shahada wanda ya mutu da tarin fuka shi ma ya yi shahada wal batnu shahada haka wanda ya mutu a sakamakon ciwon ciki shi ma ya yi shahada an gane ko قال في مجمع الزوائد imam al-haythami ya fada cikin littafin majma' az-zawaid hadisi na biyu shafi na kaza yake cewa rawahu tabarani fil awsat wannan hadisi imam tabarani ya rawaito cikin littafin al-awsat an salman ya karbo daga salman wa fihi mandalu ibn ali a cikin sanadin hadisin akwai mandal ibn ali wa fihi kalamun kathirun malamai sun yi magana mai yawa a kansa wajen su inganta shi su zo an shi wa qad wasiqa amma da kai an amintar da shi an ce mutum ne amintacce qultu eh wancan maganan a ah, haisami kenan to shi albani ta ta qultu amma ni ce lakin yasa lahu hadithu rashid ibn hubay alladhi sabaqat al-isharatu ilayhi fil akhirati faqad zada fihi ahmad fi riwayatin lahu wa sunni sai dai duk da cewa shi wannan mutum akwai ta cewa a kansa amma akwai hadisin da zai mace sai da dan wannan dan karbe shi shine hadisin Rashid ibn hubay wanda nuni a kansa ya gabata a can baya lokacin da muke magana kan alama ta goma yace to shi ma a wancan ruwaya ta rami imam ahmad yayi dafi a cikin takarce inda ya kawo wa sillu to sai kasance ya kafa wannan hadisi ne ya zama za a iya hujjar ورجالهم وثقوا ورجالهم وثقون ماذا لم تذكروا ذو حديث ذكر ذكو ولا ثقات ne امنتتوني وحسنه المنذري كما سبق امام المنذري ياتي حديث ني حسن وله شاهد اخر حديث هنا ده شاهد في المجمع من حديث عبارة بن الصامت وشاهد ثالث من حديث عائشة عند ابي نعيم في اخبار اصبهان هذا حديث هنا ده شاهد na uku shine daga cikin hadisin Aisha a wurin Abu Na'im al-Asfahani a cikin littafin sa Asbar al-Asfahan الرابعة عشر علامة تقوم شهر علامة تكون في الشاوان تكاوى الموت في سبيل في سبيل الدفاع عن المال المراد ذكره الموت في سبيل الدفاع عن المال mutum ya mutu sakamakon kariya da yake baiwa wata dukiya almuradu da su dukiyar da ake so a kwace masa ana son sai an kwace ma dukiyar ka sai ta tsaya tsayin daka, har aka kai ka to wannan mutum ya yi shahada ya yi kyawun cikawa wa fihi ahadith a cikin wannan akwai hadisi masu tarin yawa hadisin farko yana cewa man qutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin fa qatala fa qutila fa huwa shahid annabi sai man qutila duna malihi wanda aka kashe shi yana baiwa dukiyarsa kariya a wasu ruwan yace man urida maluhu wanda aka nufi karban dukiyarsa bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi da shari'a ta amince da shi ba fa qatala sai ya tsaya ya yi yaƙi ya yi faɗa ba kutila sai aka kashe shi ba huwa shahidun to shi ma ya yi shahada ya zama shahidi wannan hadisi a da bukari wa musulun ko da ba kawo kowa bayan an riga an gama bukari da musulun sun rawaito hadisi wa abu dawud wanda sa'i wa tirmidhi wa sahahu وابن ماجه واحمد كلهم بالروايه الثانيه الا البخاري ومسلم بالاولى حديث ذكر وان ذكر رويتو من رويتو شي روايه تبيو من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد اما روايه البخاري ومسلم من قتل دون ماله فهو شهيد an gane وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد وأن الرواية تفرق حق النسائي ترمذي أحمد تسرويته كلهم عن عبد الله بن عمرو سنكر ودك عبد الله بن جدان عمرو بن عبد الله بن عمرو إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سيد ابن ماجه في رواية أن حديثي دقا وتو أين شيء ibn majah ya rawaito daga abdullah dan umar wa fil babi an sa'id ibn zaid haka a wannan babi na cewa in mutum ya mutu yana baiwa dukiyar sa kariya ya shahada akwai hadisi daga sa'id ibn zaid wa ya fi al khamisata ashar bayanin hadisin zai zo a alama ta goma sha biyar kaga dukiya kenan abin ce mai muhimmanci da har annabi ke nuna in ka ba ta kariya ka kace kai shahada to da haka kenan shi yasa aka ce tunda abin ce mai muhimmanci wanda kashin bayan rayuwa na danganuwa akan ta kenan bai kamata ka rinka almubazzaranci da ita ba saboda kimanta saboda darajarta duk abin da zaka kashe ya kasance abu ne wanda zai dawo zuwa ga amfaninka ko amfanin iyalinka ko amfanin al'umma amma ko ka kashe kan abin da baya da amfani to lalle za a samu zunubi a kai dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ki muku ababe guda uku ya ki muku wato ainihin kasarta su'al al-qila wal qal wa kasarta su'al wa idaat mal ya ki muku yawan tambaya cikin abin da baya da fa'ida ubangiji ya ki muku wato yawo da gulma an ce wani ya ce kaza wani ya yi kaza haka ubangiji ya yi wato da idza'atul mal kashe dukiya shine aka ce ne ka kashe dukiyarka cikin abin da ba zai dawo maka da wani amfani ba na duniya ko na lahira ka kashe ta hanyar da shari'a ba ta yarda da ita ba to wannan ya zama Shi mal shine zan ce wala tubazzir tabzira na al-bazrin kanu wani abu na biyu ana ta hurairah radiyallahu anhu wato hadisi na biyu daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi kale yake cewa ya rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatiluhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta shahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa fi an-nari hadisin Abu ce ja da rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi fa kale ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah A ra'aita in ara'aita idda rajulun yuridu akhdha mali ba ni labari idan mutum ya zo yana son ya karɓi dukiyata kala sai annabi ce fala tu'tihi malaka kala ka kuskura ka bashi dukiyarka kala a ra'aita in qatala ni shin ba ni labari ya ma'aikin Allah me zai faru idan ya nemi ya yake ni yayi bada da ni ya kwace dukiyata qala sai annabi ce qatilhu zare kan saka ne kai ma ka yake shi dauki makaman ka karfa masa kai ma qala ara'aita in qatalani in ma yakin Allah ne zai faru in ya kace ni qala fa anta shahidun sai sai ka zama shahidi qala ara'aita in qataltuhu sai ma yakin Allah me zai faru kuma in ni na a kansa na kashe shi qala huwa fi nari yace shi ya zama dan wuta ka kashe iska babu wani haƙi da za yi ba wani haji da za a yi maka babu wani annabtu bin nafsi a nan gurin ko min kiyamul lailin sa ko musulmi ne babu wani annabtu bin nafsi a nan gurin ina fata mun fahimta wannan hadisi akhrajahu muslim imamu muslim ne ya rawaito shi wa akhrajahu man nasai imamu nasai ne ya rawaito shi da ahmad da imamu ahmad kuma da min tariqin ukhra an na'am

to me za mu abin nufi da yayan wannan yana magana ne kan an baka dama shari'a ta yi maka izini ga duk wanda zai fata dukiyarka ko zai farma iyalinka wato ka yake shi in ya kace ka kayi shahada in kai kace shi kuma ya zama dan wuta kamar da wannan nasan hadisi nuna amma idan mutane suka zo da yawa sun fi karfin ka kai da ka gansu sai ka shiga lungu ka ɓuya suka ɗauki abin da za su ɗiba suka tafi ba laifi kai ba baka da laifi izini ne shari'a ta maka an gane ko ta baka dama ne a nan gurin cewa ka iya kare dukiyarka wajen kare dukiyar in ka kashe mutum ba wani abin da kake da shi na laifi in shi ya kashe ka kuma ka yi shahada amma in ka ƙi mutum fito na fito da shi ka ba shi dukiya ya tashi ya tafi sa ba ka da laifi a wajen ubangiji shi ko ba halal yace ba a ran tashin kiyama sai ya biya ka amma a nan gurin saboda yadda dukiya take da muhimmanci dan kar a karya ka a karya dukkan wanda yake karkashin ka shi sa aka ce ka zage dan sai karka yadda a kwace ta sai dai a biya karfin kuma wannan bayan da zaka yi kar kowane irin dan abu ya saka saki to ka gani waɗansu sukan yi haka galaba eh ai da ma ya riga ya ce idan ya kashe nufa aka ce kai kai ala shi ke eh kuma ya ruwa wanda gwamnati ta hana a yi wani wani kamar a ce kana kasuwanci wuri ka zama mutane jiya sun faɗa a zuwa biyu su kana sun zama su yi shahada nan ai ba ni shahada a harkar ruwa ruwa iya kasan ina ba za mu a cikin fahimta ta fa'ul shahada a wannan fagen ruwa ruwa kamar misali gwamnati ta ce daga wuri kaza zuwa wuri kaza karan faɗi sunan wani wurin a ce na yi laifi ko daga wuri kaza wuri wani kar wanda ya ƙara kasawa aka sanar a rediyo aka faɗa sai mutane suka ji sai kasa wani yawo wani lokacin a ba su yawo amma ai suna sanarwa ka san kowanne mutane ana ba su shugabanni irin su idan an sanar ba shi bai shi yasa sai kasance sanarwa ba ta da amfani kawai a zo musu haka misali a gaskiya wannan babu da tsari ne wannan dole ne da gwamnatin jama'a don kowa na da laifin irin nan kar ka taba dauka cewa wato gwamnatin ah, mutane ba su laifi kan abubuwa da muke kar ka taba dauka cewa musamman kuma wannan nahiyar mu. ba su za a kaga mutanen mu mutanen wannan nahiyar mu Hausa Fulani ko musulman arewa ya tsaya da wata sana'a gangariya tabbatacciya a wurin da yake iska ko ruwan damana ba zai tafi shi ba duk inda ka kanti wanda yake tabbataccen wurin kasuwanci wanda za a samu riba ta zo a gani sai ka samu ba mu ne a fagen ba mu yadda muka saba kai suka ce da rike fulogi a bakin danja da rike area da rike biskit a bakin danja wannan duk ne namu amma sana'o'in da za su dawo wa mutum amfani gyaran mota gyaran mashin sayar da kayayyakin gyaran fitila kayayyakin gini ka je kasuwan kofar ka kamar kana onisha ko kamar kana anambara nan gasar kofar ruwa duk ina musulmi suke duk ina suke kuma ka duba ko da ka samu muna da basira sai ka samu ba ma amfani da shi da sadaki yanzu irin yadda ake yin takalma kofar wambai ko yadda ake aikin fata na jikunkuna a cikin fage waɗansu sarjina kamar nan wajen su makarantar haidu islamiyya da waɗansu lunguna yadda ake sarrafa fata in ka samu mutane ƙwararru guda biyar da za su haɗa kansu da goyon bayan jari mai karfi wallahi za su iya yin kamfani wanda har wata sun ka fitar da kayansu. amma ba ma yin wannan duk wanda ya kware wajen iya takalmi ko a kofar ruwan bai ko a kasuwar kofar ruwan bai ko wanda ya kware wajen fata a fage ko a wuri a in in ya samu kuɗi masu yawa yau ya samu yayi cinikin ɗari ko dubu da wani abu to dama da dare ya tafi marhaba ba zai taso ba sai karfe sha daya daga can sai wuce wajen dan gujingu mai shayi a can gurin su ya yi harkokinsa gobe ba zai fito ba karfe sha biyu ba zai fito ba yana gida yana bacci dan ya sai da abin da zai ta yi in kaga mutum ya fito ya riga ya kashe kuɗin ne kurmus gaba daya saboda tsaba gyara rashin tsari irin nan kina tsammanin dukiyar ka samu ka cinye a cikin ka ba da wani amfani sai wannan kawai kai saba ubangiji sai kai da alfasha da ita ya ki za ya inganta sana'a ta in kaga ya fito to ya abin ne na sha ganin kwararrun teloli kwararrun masu gyaran mashin kwararrun masu gyaran mota wanda suke daga cikin mutanenmu amma sun fi kowa lalaci da kasala sana'a kanta ba ba tun da har munasaba ta kawo zan buga misali da sana'o'i guda biyu za ka ga wato a sana'ar nama da mutanen mu ke wulakantawa in mutanen mu za su inganta za su da mutum zai samu ta wata hanya ka kashe mata kudin kafin ka samu waya ko ba za ka mata kudi ba kana so ka samu za ka ga wani kila yana singa ko yana kasuwar kofar bai ko na abin nan abin da yake sayarwa ko yadi ko wani abu wanda yake kasuwar ta dan baya kullun yana cike kudin sa har ya zo kare to da wannan da ka canja ta zama mahauci kana da dubu ɗari biyu ɗinka dubu ɗari uku ɗinka sai ka kama wani shago babba sai ka buɗe sai ka sai janareta sai ka zo wannan shagon sai ka tsara shi ka yi gilas ka sai firiza katuwa ka ajiye ka samu wani gilas ɗin za ka rinka sa tsaftataccen nama da waɗansu ƴan fitilu ka zo ka siyo su ne ka ajiye kilo kaza tsoka naira kaza kilo kaza kashi naira kaza kilo kaza kayan miya naira kaza a gauri tsaftatacce da wani sabon kasuwancin da wani bai taɓa gani ba mutanen garin nan yan yayi ne kowa sai ga yan bai sai nawa bai na ganin ko bai kure a daka ba ga generator kai nefa ta dauke wuta ma ka sai wani nama bai kare ba a nan zaka sa cikin freezer ka tashi generator yayi aikin awa biyu awa uku ya riga yi kankara har gari ya waye namun kira na tsaftace kowa ne ko zai ga nama kuda baya taba shi da cikin gilas ka je waɗansu wurare ka ga yadda abubuwa ya ci gaba ba ci gaba ta ba mutum ba zai wannan tunanin ba kwakwalen mu gaba daya ta fuskar addini ta fuskar kasuwanci ta fuskar rayuwar yau da gobe duk gaba daya tunanin mu gajeren zango gare su ba da dogon zango amma sai ga kasuwar tukufa a wurin da yake ruwa in yi dole ka natse ta ko kayi tsire ko kayi balangu ko danyen nama dole ka na ta kuma wannan da kananan mahautan da manyan don haka suke ka duba za ka manya-manyan tukufofi inda ake yayin sayan nama a garin nan inda ake yayin sai nawa amma sai ga mutum ya kasa inganta wajen ka duba wata katar su kuma dan galla ta tabayin su ko mutum ka shi kadai da ka bayar da yawa dan saboda cika wuri sai ga yana da yara wajen goma sha biyar ko ba ya tsara inganta naman tare da shi tun ana yi mutane suna yayin sai to sai ya sakan wa yaransa abin shikenan su kuma in saka musu abin dama suna da yaji da suke tarawa da yadda za ta fi gida yana bacci ya bar tsire to shikenan in aka zo za a sai naman naira ɗari sai su cusa da nasu yaji na naira hamsin kai kuma naka naira hamsin su sayar idan aka ci kai za a zaga ba abin da ya musu zaka ka duba masu sana'ar kasa a waɗansu ne kamfani ne za ga masu kasa kamar a saudiya za ka kamfani ne guda na kasa duk latta da ake mai amfani ta kiwon lafiya ba wai shi ta addini ba kaɗai duk wanda za ka amfani jama'a ta tattalin arzikin kasa wata seminar za a gabatar taron kara juna ilimi na likitoci ko na masana tattalin arzikin ƙasa, ko na menene sai sun je sun yi rikodin idan suka je suka yi rikodin sai su zo su tsara shi yi editing din ababen da ba sa son siga shiga su yi tallan su buga shi su sanar a rediyo ko su kabe a wuraren da ya kamata mutane su karanta su gani muna da kasar akan matsala kaza wanda aka yi rana kaza ga watan kaza mai amfani kaza da kaza ka garzayo ka zo kai mallaki na ta tinka kun ya kare adadin da ke wurin mu kadan ne kage to amma sai ga mai kasar da tsohon rufoda yana dannawa ana karatu wallahi bai dauka ba rabin karatu sai in ka san kasa din sai ka ji rabi nan babu dan inna alhamdulillah ta fito dan ba za ki fice fa ka rufa ba zan zima baka da mu amma mutum da yin sanar yanzu misali za ka wuraren kasar kasar a saudiya haka suke in suka zo kamar lantar da ake a nan gudun kamar karatun da ake na bayar kamar lantar da su za a wani waje sai su ɗauka idan suka ɗauka za su zo su tsara ta su ga kasar nawa za ka ci za su ci kasar biyu ne 90 za su ci kasar biyu ne 60 idan suna dauka da sun zo shafin farko ya kusa karewa da kamar rabin bincike a dakatar sai mai kasa ya magana ya dan uwa mai saurare shi gaban wannan kasar da shafi na biyu don haka juyin shafi na biyu in an ji shafi na biyu ya kare ce dan uwa mai saurare wannan kasar ya kare amma dan ci gaba da karashin wannan mawdu'i ko tokar da ake magana akai nemi kasar na biyu tsari haka zaka ji kuma zaka ga a farko sai yayi mukaddima kantin sayar da katin na wuri kaza da ke unguwa kaza wanda yake da lambar telefon kaza yana wa ƴan uwa bisharar cewa wannan katin na kunshe da lacca da malam wani ya gabatar a rana kaza ga watan kaza watan bature rana kaza ga watan kaza watan kaza akan matsala kaza kuma dan sanar da ku wannan shine jerin kasan na dubu takwas da ɗari biyar da ashirin da biyar a jerin kasusuwa da muke tare da su a saurari karatu lafiya sai ka ji kawai inna alhamdulillah ta tashi yanzu ya samu wannan ya tsara wannan koyaya yaya mutum ya tsara wannan ya gani kamar yadda aka yi kasa tuna nan gurin a ce dama tana da janareta yadda aka yi lantan nan tun mutane suna rawar abin cikin dare nan dama kana da ma'aikacin da zai je kwana yana aiki kana da janareta ko ba wuta ana tashi daga lasta dama kai sai ka amfani da lasu ka jama'a dangane da wannan lasta da kuka ji a yau duk mai bukatar kasar ya je rumfata ta kaza da ke wuri kaza daga karfe tara na safe gobe insha Allah zai samu wannan kasar bisa ga farashi kaza ana tashi da safe saboda mutane suna cikin abin amma in ka bari aka yi sati an daina yi kuma ya zana neman kuma a ji wani sabon lasar kuma ba mu yi kasuwanci ba kila idan ma mutum ya zo ya rikodin din zai je da safe kwanta ya tabbatar da sun ja bidiyo yanzu inda suka fi kowa iya kasar waɗansu inyamurai ne yanzu na na Ibrahim Jawarot su suka fi kowa iya kasar ko na bidiyo ko na suka kwada kuma mutanen mu kawai abinda suka sani abu guda ɗaya muke taruwa sai mai rashin akai sai mu jale sauran wanda kuma muka rike din sai mu ki inganta shi ko waɗanda suke da halin da za su taimaka wanda zai inganta sai su ki taimaka masa za ga wani na son aikin amma ba da ba za su taimaka masa ba wani na da jarin kuma amma ba zai iya investin din ba sai ka taimaka masa da shawara to sai da haka ne za mu samu gindin zama ta fuskar tattalin arzikin kasa in mutane suka zanto a shirye suke wallahi nan ba sa jin tsoron a sa tattakun tattakun gwanda tana arzikin kasa yanzu idan aka sa Najeriya tattakun gwanda arzikin kasa wane ne zai fi shan wahala tsakanin wato musulmai da waɗanda ba musulmai ba ka sani ba a kwanaki lokacin da aka yi yar hatsaniya ta jun 12 a bara sai da ya kasance inyamurai sun bi dukkan ƙauyukan mu su garfa su ina ne na sunan titan zari inda ake masara sun sai sun je sun ajiye suna da abincin da za su ci inda za a yi shekara ana yaki babban mai kuɗi a garin ka bai da abincin wata daya a gidansa kullum sai an yi masa tefane wata daya in ka ga ya ya ajiye Allah Allah yake shi wannan musibar ta zo ba dan ya taimaki al'ummarsa ba dan ya tsawwala musu ba mu da tunani haka kawai muke tafiya da ka A fa man yamki mukibban ala wajhihi ahada man yamki sawiyan ala sirat saboda haka sai mun gyara sai mun gyara kowa sai gyara ba wai da ba wai da karatun addini ne kawai ake taimakon addini ba ta ko ta kowane rawa kana iya taimakon addini ta kasuwancin da kake in kasar kake ne da in kasar me kake ta aikin wurin da kake ta aikin office malamin makaranta dan makaranta kowa zai iya taimakawa kowa zai iya taimaka addini a layin da yake in ya san abin da yake amma ka rinka daukar rayuwarka ba wai kana rayuwa bane dan karan kanka a dan al'ummarka in ka dauka kai na karan kanka ne dole kai son zuciya sai zanto ananiya ce ta riga ta mamaye mutane so da dama za ga ɗalibi ya gama diploma injiniyarin kuma yana da result mai kyau sai ya zo ya ce mun wai da Allah yana son a sa miki hannu ya samu karatu a jami'ar Madina me za ka yi a Madina kai da ka karanta injiniyarin can gurin yanzu harshen larabci za a karanta yanzu idan ka je yi yana kishin addini ne zai koma ya zama ustaz za ka iya taimaka addini kana injiniyar. yanzu in kamar wannan layin da kake kai shekara uku hudu biyar sai ka ka zanto ka kara fata da ilimin ka sai za a ci gajiyarta amma idan ka komo layin da nake kai yanzu to sai kayan adadin shekarun da na yi a baya kuma kafin a fara cin gajiyar wannan in ma har za a ci yanzu misali zai mun wahala yanzu nan da ba da kowace irin masaniya a ilimin kimiyya yanzu zan ce kai yanzu da ake ciwon ake fama da karancin likitoci ni yanzu zan je in koma yanzu zan je tukuna ba zan fara karatun boko daga ƙasa zan je in nemi in shiga science secondary school bayan na kammala in je in karanta medicine a abu in fito likita yanzu wannan abin in daina karatun fito janaz in daina karatun tafsir in daina fito almajid komai din na watsar saboda an rasa likitoci ni zan je sai na zama likita kaga nan gurin na ruce wannan wancan ko ba zai gidu ba to haka wanda kuma yake wancan layin ya kusa kaiwa gaci sai ya daina wai zai dawo nan layin ya daina wancan din kuma wannan ba zai gidu ba to duba masana ne akan wancan ka tsaya a layin da kake abin da ake so dama kana da ilimin ka na zamani kana da ilimin ka na boko kana da kishin addinin ka wanda ya riga ya wadatar ba kowa sai ya zama malami ba ko sahabbai ba dukansu ne malami ba ko sabon annabi sallallahu ba dukansu ne malami ba ai a lokacin sahabban ake samun masu fatawa da masu bada fatawa kuma sanannu ne waɗanda suke masu bada fatawa ba wani sahabi ne ke bada fatawa ba akwai wanda kawai ya isa ta faɗa masa aya kawai shi ne ya dauki kan kale ya tafi jihadi kawai ya riga ya gama da shi Allah fahimtar da ku na'am kar ku bani tukuna mu karasa hadisi na uku an muqarikin radiyallahu anhu da a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu da wa tabbata gare shi fa qala sai yake cewa da shi ar-rajulu yatini fa yuridu mali mutum ne ya zo yana nufin ta yaya zan yi qala zakkirhu billah annabi ce ki masa wa'azi kai ka daina sata bai halaka ba <laughs> qala yace fa in lam yazakkar ma'ana in bai karbi wa'azi ba fa shine yazakkar da yin sharri akan za da kuma kadin asalul kalam ya tazakkar to da ka idgamu tafiz dal fa in lam yazakkar in bai ji wa'azi ba fa qala fasta in alaihi man hawlaka min almuslimina sai kai kururuwa ka nemi taimakon wanda yake gefen ka cikin al'ummar musulmi ka baka agani qala fa in lam yakun hawli ahadun musulmi na, in a gefe na ba ni da makotan da su iya fitowa su taimaka min fa qala fasta'in alayhi sultana sai ka nemi hukuma ka yi kururuwa idan dan sanda suna patrol su taimaka maka tab da jan yan sanda za da karfe goma da rabi ne suke fara patrol ko kuma yan karfe ɗaya sai sun tashi saboda makamin da ke wani yan fashi da makami ya fi na dan sanda kwari yace fastaina alaihi sultana sai ka nemi taimakon wanda yake mai mulki kala fa inna as-sultanu anni in mai mulki ya ne sata daga gare ni baya kusa da ni babu wani station kusa da ni ko na kira sun kilwa wa ajjala alayya kuma wannan mutum da yake neman dukiya ta ya gaggauto mun ya nufo ni ga dangadan kala sai annabi ce qatil duna malika zare ta ko ka kai yaki ka bayo dukiyar ka kariya hatta ta kuna min shuhada'i akhirati har ka zanto cikin shahidan lahira autam na amalaka ko kuma ya kasance ka hana kwaci dukiyarka ko ka kare dukiyarka ba ta salwanta ba wancan barawa ya gudu ka kace cikin nan ko ya gudu ko kuma shi ya kashe ka ka kasance kana cikin shahidan lahira akhrajahu an-nasa'i wa ahmad wannan hadisi imam ahmad da nasa'i ne shi wa ziyadan ma ta imamu ahmad ce wa sanaduhu sahihun ala sharti muslim sanadin sa ingantacce ne bisa ga sharadin muslim kaga nan a cikin wannan hadisi akwai wata fa'ida da yace hatta ta kuna min shuhada'il akhirah har ka zanto cikin shahidan lahira wannan ya nuna mana duk wani shahidi da aka faɗa wanda ya mutu a fagen fama shi kadai ne yake cikin shuhada'ud duniya wal akhirah shahidin duniya shahidin lahira amma sauran shahidai kuwa ko dai shuhada'ud duniya kadai ko shuhada'ul akhirati fakat ko shuhada'ul lahira shahidan lahira kadai menene bambanci ya ce shahidan lahira yace saboda idan an ce shahidan lahira anan kaga za mu yi masa wanka kenan za mu yi masa likafani za mu yi masa sallah za mu yi masa duk abin da ake wa mamaci amma wanda ya mutu wajen yaki kuwa ba ba bi masa likafani ko sa ba za a wanke masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ku je ku binne su akan haka za su tashi ranar tashin kiyama al-launu launu dami wa rihu rihul misk ga launin jini amma kuma kanshin turare ke tashi a jikinsu falala tare da su saboda haka wanda ya mutu wajen yaki ba sai an sa masa likafani ba ba sai an masa sallah ba amma wanda ya mutu a gida shi za a yi masa sallah a yi masa likafani ko da cikin waɗancan shahidan ne dan su shahidan lahira ne amma a duniya su ba shahidai bane hukuncin su na shahada yana tabbatuwa ne a lahira ba su sakamako amma anan hukuncin da aka keɓancewa shahidi to ya shafi wanda ya mutu wajen fagen fama ne akwai kuma shahada a duniya kaɗai. shahidan duniya kadai su ne wanda suka fita yaki suka mutu a wajen yaki tsammanin mu wato sun mutu dan Allah ce su sun fita yaki ne dan ganima sun fita yaki ne dan riya sun fita yaki ne dan ce musu wani da wani a nan gidan duniya ba mu musu sallah ba ba mu musu ne ba muka basu da jinin su sai su tashi ran tashin kiyama ba sakamakon komai saboda niyya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa haka nan sai yake cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya walakin jihadun wa niyya to abin da muka fada zama daidai Allah ya ba mu da kai wannan muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa idan ya gama hudu farko kafin ya cigaba da biyu annabi baya karanta komai a wannan waje shiru kawai yake yi dan haka wannan na taɓa fadakarwa a masallacin juma'a da tudun masallaci cewa idan liman ya gama hutuban farko ranar juma'a kafin ya shiga ta biyu zama da yake shiru kawai ake ba a wata addu'a a wajen wannan shiru din shine sunna akan yi shiru ne kawai dan a rarrabe tsakanin hudubar farko da ta biyu tunda haka shari'a ta koyar haka ake yi ba a tambayar me dalili da sai an rabe tsakanin hudubar farko da ta biyu a haka annabi ya kuma haka haka ake son jama'a su tafi akai dan haka wajen su malamai suka ce ko da liman bai zauna ba ba sharadi ba ne ba zaman abinda ake so yin shiru da rarrabe tsakanin huduba daga ta farko zuwa ta biyu Gracias. an mu riga mun faɗa tun wancan kara muka ce wannan addu'a ba tabbata ba shiru ake yi yi sunan zan mai mutane na ce shiru ake ba a karanta komai eh? duka da liman da mamu ba wanda yake karanta komai wa wannan ke cewa dangane da wanda aka ce daidai wa dukiyar sakariya ya yi shahada to masu gadi sun shiga ciki mai gadi ai ba dukiyarsa ba ko annabi kuma ya ce man kuta da dona mali sai dai mutum tawili zai dan mutum tawili za su shiga man kuta da dona mali wanda aka ce saboda dukiyarsa to a nan wurin kaga dukiyar dai ba ta mai gadi ba ce ba ko amma shi aikin nan da yake aiki ma da a bashi dukiya yake kuma idan ya bari aka dauke karshen ta shi zai biya ko to dan jin tsoron kare biya sai ya hare shahada shi ma zai yi saboda zuciya sa kenan sai an yi wannan tawulin zai iya shiga amma zahirin hadisin gaskiya ba zai biya mai gadi damar shiga ba sai dai muna fatan fadin hadisin ya kare shiga idan aka wannan tawulin zai iya shiga ciki shi ma sai dai kawai ba za mu iya ba da fatawa da wannan tawulin ba tunda ba mu ga wani malami ya riga yi mu wannan fahimta ta ce kadai amma zahirin hadisi baya kawo mai gadi eh to me yake kenan Ya yi shahada wai yaushe ne za a yi makabala wai akan ganin azumi ni ban ba ta wajen wannan makabalar ba wai za a yi makabala akan ganin wata ko da daukan azumi da menene wai ya ji ana faɗa za ni yanzu daga wurinka na fara ji ban san ba ina ka tsara za a yi ban san ba yaushe ne ya sin hasto 40 arba'in yayin biyan wata bukata kudurce cewa dole sai surat ya sun za a karanta wannan baya cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ran abu cikin qur'ani ka iya karanta